Wani jami'in hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Nijar Najeriya ya kafa wani tarihi na ban al'ajabi a daidai wannan zamani. Jami'in dai mai suna Muhammadu Salisu Abubakar mai kula da ƙaramar hukumar Rijau a hukumar jin daɗin alhazan ya ce a ringizon kuɗi ne aka yi masa daga cikin kuɗaɗen guziri na alhazan ƙaramar hukumarsa su saba'in da biyar, amma bayan ya kammala rabawa alhazan kuɗaɗen guzirin a can ƙasar ta Saudiya a aikin hajjin da ya gabata, sai ya ga rarar kuɗi na dala Amurka har dala dubu ashirin kusan kimanin naira miliyan takwas na kuɗaɗen Najeriya. kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kuɗi ne aka ƙara mini a wannan ma'aikata dala dubu ashirin wa'inda. Na mine ne dama aka ba? Eh, dama kuɗin na BTA ne wanda ake ba alhazai. To wannan guzirin akan kirga a ba kowane alhaji dala 800 to bayan an kirga ina da alhazai kamar biyar, to bayan na je kowane alhaji na sa mashi nashi cikin envelope sai na ga wayannan kuɗin dala dubu ashirin sun hau to sai na ga cewa dai wayannan kuɗin ba nawa ba ne, ko kowa bai gani na Allah na gani na to komar jin daɗin alhazan jihar Niger dai ta nuna jin daɗinta akan wannan al'amari har ma ta ɗauki mataki na rubuta mashi takarda ta musamman domin yabawa in ji daraktan ayyuka na hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger a Tahiru Baladuku. An yi ƙoƙarin cewa an rubuta mai takarda ta musamman wanda yake za a nuna farin ciki ko kuma ƙarfa A halin da ake ciki dai hukumar jin daɗin alhazan Najeriya ta shigar da ƙara domin bin kadin wani alhajin jihar Niger da ya faɗo daga saman lifta wato na'urar nan mai kai mutane saman bene kuma ya rasu a lokacin aikin hajjin da ya gabata. Kamar yadda muƙaddashin sakatare na hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger Alhaji Umar Makun Lafai ya yi ƙarin bayani. Ah, alhamdulillah ita hukumar jin daɗin alhazan tarayya ta shigar da ƙara a kotu. don magana ce ta litigation neman cewa alhajin daya daga neja tun da mu mun shiga Saudiya na karkashin National Commission of Nigeria ba za mu iya shigar da magana kai tsaye ba amma su sun shigar da magana kuma ana nan ana bi akwai abin da kuka demanding haka ko iyalan shi suka bukaci a biya eh to mu a matsayin mu na ma'aikatan alhazai da muka tafiya da shi mun ce abin da doka ta kasa ta tanadar muna so a bi mana a yanzu dai hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger ta ce ta buɗe kofa na kai kuɗaɗen ajiya daga naira miliyan miliyan ɗaya zuwa sama a banki domin fara shirye-shiryen aikin hajji mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.